الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin ra'ayoyin masu saurare za mu kama ko shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida kilohas 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta yi kira da a da taron gama gari a duniya a ranar Juma'a a daidai lokacin da adadin Falastinawa da Isra'ila ta kashe ya zarce dubu uku da ɗari bakwai. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce dakile ƙudurin tsagaita wuta da Amurka ta yi a kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya wani zalunci ne ga Falastinawa. rukunin farko na sojojin faransa da nijar ta kora sun isa a kasar chadi to yanzu ga cikakkun labaran ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas ta yi kira da gudanar da taron gama gari a duniya a ranar juma'an nan muna kira ga al'ummar mu ta falastinu larabawa da al'ummar musulman duniya da kuma 'yantattun mutanen duniya da su yi zanga-zangar neman komawa gida da kuma adawa da bukatar neman al'ummar gaza su bar yankinsu kamar yadda hamas ta wallafa a manhajarta ta telegram ta kuma yi kira ranar lahadi mai zuwa ta zama ranar haɗin kan duniya ga yaran gaza a halin da ake ciki dai adadin falastina wanda suka yi shahada a har-haren isra'ila kan gaza tun daga ranar bakwai ga watan oktoba ya kai da da da bakwai tamanin biyar a cewar ma'aikatar lafiya ta palestino a gaza daga cikin wannan adadin 524 yara ne dubu kuma mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar ashraf al ya shaidawa taron manema labarai shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce matakin da amurka ta ɗauka na kin amincewa da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya buƙaci a dakatar da kai hare-hare da laifukan da isra'ila ke yi wa al'ummar gaza wani zalunci ne na biyu kan falastinawa abubuwan da ke ci gaba da faruwa kan al'ummar palestinu da ake zalunta a gaza sun karyata ikirarin da kasashen yamma ke yi na tabbatar da 'yancin dan adam in ji ra'isi shugaban ya bayyana abubuwan da suka faru a gaza a matsayin masu ratsa zuciya waɗanda suka tada fushi da kyamar amurka da gwamnatin isra'ila a ranar laraba ce amurka ta ki amincewa da ƙudurin da brazil ta tsara wanda kuma iya nemi da a bada damar kai agaji gaza a daidai lokacin da isra'ila ke cigaba da kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan jama'ar gaza jakadiyar amurka linda thomas greenfield ta ba da hujjar kin amincewar kasarta tana mai cewa wannan kudirin bai ambaci 'yancin kare kai na isra'ila ba shugaban na iran ya jaddada cewa amurka da isra'ila da magoya bayan su na aikata kisan kiyashi da cin zarafin bil'adama a gaza hukumar kwallon kafa ta algeria ta sanar a ran laraba cewa ta dakatar da duk wasu wasannin kwallon kafa har sai abin da hali ya yi da nuna goyon baya ga al'ummar palestinu bayyana nuna goyon baya ga al'ummar palestinu 'yan uwa masu juriya da kuma girmama shahidai da al'umma marasa kariya da ke fuskantar zaluncin yahudawan sahiyoniya hukumar FAF ta yanke shawarar dakatar da duk wasannin kwallon kafa har sai wani lokaci matakin na zuwa ne kwana guda bayan kazamin harin da aka kai kan asibitin ahlil Arab a Gaza wanda yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a wani labarin kuma algeria ta sanar da ɗaukar nauyin dukkan wasannin ƙungiyar kwallon kafa ta palestinawa na gida da na waje a wani bangare na shirye-shiryen palestinu na neman shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa na duniya na 2026 da gasar cin kofin ƙasashen asiya ta 2027 sakamakon haka wasan palestinu da australia wanda aka shirya yi a ranar 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 wanda ke cikin wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya na 2026 zai gudana ne a kasar Algeria. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugaban mulkin rukun kwarar soji na Gabon Janar Bryce Oligi Ingema ya ɗauki wasu matakai da nufin suke bakin aljifin gwamnati a mummunan halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki. ya yanke shawarar ya fi albashinsa a matsayinsa na shugaban kasar kuma zai karbi albashi ne kawai a matsayinsa na shugaban rundunar tsaron kasar mukaminsa na da kafin ya hambar da mulkin ali bango mai magana da yawun kakakin gwamnatin rikon kwariyar ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da aka fitar a gidan talabijin na kasar a daren ranar laraba rundunar sojin ta kuma sanar da rage alawus alawus din 'yan majalisar rukunin sojojin faransa na farko da ya fice daga niger ya isa birnin injamina na kasar chadi ba tare da wata matsala ba kamar da kakakin rundunar sojan faransa ya sanarwa da kamfanin dillacin labaran afp wannan ayarin motocin sun bar nijar cikin aminci da haɗin gwiwa da sojojin nijar in ji kanar pierre godelier sun isa in injamena babban birnin makwabciyar kasar chadi bayan shafi kwanaki tara na balaguro sabbin mahukuntan sojin nijar ne dai suka buƙaci sojin na faransa da su tattara nasu ya nasu su yi gaba bayan da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata a ranar laraba ne shugaban faransa emmanuel macron ya gana a fadar elize da shugaban rikon ƙwarewar na chadi muhammad idris debi inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin da kuma komawar sojojin faransa a gida to jama'a karshen labaran duniyar kenan to ga shirya son barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 soyayyar da yahudawan sahayuniya ke nuna wa prime minister benjamin netanyahu da kuma tambayar cewa shin wannan mummunar hali da haramtacciyar kasar isra'ila ta shiga zai zame dalilin wargajewarta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya kai wata cibiyar soji da ke matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan shahararwuri zauna da ke gefen yankin zirin gaza na palestinu daya daga cikin jami'an soji ya zage shi tare da kiransa makaryaci lamarin da ya sanya ya soke jawabin da ya shirya gabatarwa ga sojoji da hafsoshin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suke cibiyar biyar haka kuma wakilin gidan talabijin na tasha ta goma sha biyu na haramtaccen kasar isra'ila ya ruwaito cewa sojojin kai ɗaukin gaggawa sun nuna rashin amincewarsu da ziyarar da prime minister benjamin netanyahu ya shirya kai musu a ƙarƙashin shirinsa na ganin sun gudanar da shirye-shiryen yiwuwar mame yankin zirin gaza na palestinu ta ƙasa rahotanni sun bayyana cewa waɗannan al'amura sukan iya zama matsalar mutum ɗaya ko wasu 'yan tsirarun mutane amma idan aka yi la'akari da kiraye-kirayen jama'a da ƙorafe-ƙorafensu na buƙatar ganin Netanyahu ya yi murabus hakan yana jaddada raguwar farin jininsa a tsakanin Yahudawan sahiyuniya kuma lamari ne da ke nuni da cewa lalle akwai baraka a haramtacciyar ƙasar Isra'ila musamman maganganun da kafofin watsa labarai dakarun yahudawan sahiyoniya ke watsawa cewa akwai rarrabuwan kawuna a tsakanin rundunar sojin ƙasar musamman yadda aka kasa samun fahimtar juna kan batun ɗaukan matakin ƙaddamar da hare-haren mame yankin zirin gaza ta ƙasa faifai na bidiyo da labarai da suke fitowa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana yanayin firgici da fargaba a tsakanin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a duk lokacin da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka harba makamai masu linzami kan yankunan da suke ƙarƙashin mamayar yahudawan sahiyoniya baya ga labaran da kafafen yada labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke watsawa na gudanar da kashe-kashen gilla da harbe-harbe da ake yi a tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bisa kuskure suna zaton 'yan gwagwarmayar falisinawa ne suke kokarin kaddamar da farmaki kansu misali kan haka kafafen yada labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun watsa rahotannin cewa sojojin yahudawan sahayuniya sun kashe wani bayahudan sahayuniya a matsugunin ofakim da ke kusa da yankin zirin gaza bisa kuskure bayan da suka yi zaton cewa dan gwagwarmayin falasɗinawa ne har ila yau wani ma'aikacin kamfanin wutar lantarki da wani jami'in tsaro sun mutu bisa harbin kuskure sakamakon buɗe musu wuta da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi a kusa da yankin zirin gaza duk waɗannan batutuwa suna nuni ne kan tsananin rudu da firgita tsakanin jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila ko kuma rugujewar ƙarfin ruhi da taɓarɓarewar matakan hankali sakamakon rikirkicewar harkokin cikin gidan ƙasar abin da ya jima yana faruwa a harkokin cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila kuma ake ɓoye shi a halin yanzu ya fara fitowa fili kwalo-kwalo kuma lamari ne da zai wurga kasashen yammacin turai cikin kunya sakamakon siyasar munafinci da suke gudanarwa kan batun rikicin falasinawa da yahudawan sahayuniya a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar spain a shafin ta na dandalin x a hukumance ta wallafa wani rubutu da ke nuni da cewa gwamnatin kasar ta yi watsi da batutuwan da ta kira sauki burutsu da ke cikin sanarwar da ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila game da nuna rashin amincewa da matsayi da kuma furucin wasu jami'an kasar dangane da matsayinsu kan hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila take kaddamarwa kan al'ummar falasino a yankin zirin gaza babban abin da ya daga hankalin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shine furucin lon balarra shugabar jam'iyyar Unidas odemos mai ra'ayin mazan jiya kuma mai rike da mukamin ministan kare haƙƙin jama'a a kasar spain a ƙarƙashin gwamnatin pedro sanchez wacce ta yi furuci da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana aiwatar da hare-haren kisan kare dangi kan yankin zirin gaza tare da wurga dubban ɗaruruwan mazauna yankin cikin masifar rashin ruwa da wutar lantarki da kuma neman tsira da rayuwarsu amma babu wata mafita har ila yau ministar kasar ta spain ta kuma yi kira ga jama'a da su fito kan tituna domin gudanar da zanga-zangar nuna adawa da hare-haren wuce gona da iri da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaiwa kan yankin zirin gaza a nashi bangaren shugaban kasar croatia zoran milanovic ya bayyana cewa daga tutar haramtacciyar kasar isra'ila a kan ginin ma'aikatar harkokin wajen kasarsa yana matsayin wani mataki ne na wauta yana mai jaddada cewa rashin tausayawar mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila ya samo asali ne sakamakon ayyukan rashin ruhin dan adamtaka da suke gudanarwa a yankin zirin gaza na falastinu shugaba milanovic ya kara da cewa tare da dukkan juyayensa kan abin da ya faru ga haramtacciyar kasar isra'ila wadda ta yi rashin nasara cikin mintoci goma sha biyar babu dalilin nuna rashin tausaya mata a kasar kurushiya. amma ya Allah wadai da kisan rayuka tare da tofin alatsi tsine kan laifukan aiwatar da kashe-kashen rayuka tare da nuna tsananin kyama ga kashe-kashen gilla saboda haƙƙin kare kai da ramuwar gayya ba su hada da aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula ba. bugu da ƙari jaridar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta a ahranot ta wallafa wata ƙasida mai taken cewa shugabannin ƙasashen turai suna goyon bayan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba kamar al'ummarta ba wannan jarida ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce yahudawan sahayuniya a dukkanin duniya suna cikin damuwa yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma barazanar da ake yi wa cibiyoyin yahudawan sahayuniya a duk faɗin duniya jaridar ta kara da cewa an ji karar yakin da ake yi tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas a duk faɗin duniya musamman ƙasashen turai da ƙasashe masu yawa na al'ummar musulmi tun daga ƙarshen makon da ya gabata hakika yahudawan sahuniya da haramtacciyar kasar isra'ila sun shiga cikin mummunan tashin hankali kan yadda a duk faɗin duniya guguwar zanga-zangar nuna goyon baya ga falasinawa ta turnike jaridar yada'ut a haranot ta fayyace cewar ba tare da buƙatar gabatar da shaida ko faifan bidiyo ko kuma hoto ba an samu waɗanda suka fito domin nuna goyon baya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da yahudawan sahayuniya kuma daga bangaren waɗanda ba yahudawa ba jaridar yadda'ud harano ta ce hakika waɗanda ke bibiyar kafafen yada labaran yammacin turai a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata musamman bayan kisan kiyashin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa fararen hula a yankin zirin gaza za su ga yadda aka samu yanayin sauyin magana da furuci har ma da hujjar da ake gabatarwa kan kara ayyukan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a nan ne kafar yada labarai na cnn ta amurka ta fitar da wani rahoto daga gaza inda ta ce sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun nemi al'ummar zirin gaza da su je shiyar kudancinsa sannan suka kai musu hari tare da yi musu kisan kiyashi dangane da kafar watsa labarai na birtaniya bbc ta ki bayyana don da masu zanga-zangar goyon bayan falasinawa suka yi musamman masu goyon bayan kungiyar hamas saboda yanayin tsarinta na sukar manufofin 'yan gwagwarmayan falasinawa a cikin rahotanninta tashar ta bbc ta ce daga cikin masu zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar palestinu har da masu goyon bayan kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas kuma gwamnatin birtaniya tana daukar kungiyar hamas a matsayin kungiyar ta'addanci bayan da akasarin jaridun birtaniya da amurka a cikin kwanakin farko-farkon harin ambaliyar a ƙasa sun buƙaci ɗaukan matakan ganin an murƙushe ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da rusa ɓangaren sojinta da tsaron ƙungiyar game da mame yankin zirin gaza ta ƙasa sai dai bayan wani gajeren lokaci sun fahimci cewa batun mai yankin ziran gaza zai zame babbar wahala ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma babban kuskure gare ta kamar yadda jaridar new york times ta amurka ta habarto abu na ƙarshe da ya fito daga majiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman daga fitattun kafafen yada labarai na isra'ila misalin jaridar ha'ares a cikin shahararriyar makalarta mai taken kurakuran da za su kai ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ga rugujewa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 To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya kaddamar da shirin ba da tallafin kuɗi ga magidanta miliyan goma sha biyar wanda hakan na cikin manufofinsa da aka yi wa lakabi da kyakkyawan fata. Matakin dai a cewar gwamnatin Najeriya ya shafi baiwa kowane magidanci naira dubu ashirin da biyar har na tsawon wata uku. To wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum BOHET Hausa sunana Muhammadu Lawal Luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah bisa wannan maudu'i da kuka ba mu dama mu tattauna a kai na cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ba da tallafi wa wasu daga cikin 'yan ƙasa za mu iya cewa da ba kowa ba ne zai kasance wannan tallafi zai riske sa. To alhamdulillah gaskiya za a iya cewa abin ayaba ne saboda ko bai biya ba bukata to zai ɗan rage zafi saboda hausa sun ce ruwan kashe gobara baya muni kowanne ma aka samu sai a kashe wuta da shi saboda haka wannan abin a jinjina ne abin a yaba masa ne allah taimaka kuma allah ubangiji ya sa haƙa za ta cimma ruwa waɗanda aka yi domin su allah sa su amfana abin ya kai ga hannunsu boh ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana da zaradini rijiyar lemu mazaunin akara a kasar ghana tabbas wannan mataki da shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu zai dauka ko zai kaddamar na ba da tallafi ga magidanta na kuɗi naira miliyan sha biyar <laughs> gaskiya wannan duk ba zai rage daɗaɗin talauci da halin kakani kayi da ake ciki a najeriya ba domin haka ma kawai dai za a azurta wasu ne inda kudin zai kama kowane magidanci zai samu naira dubu ashirin da biyar biyar na tabbata har ga allah wannan kudin babu wajen wanda za su ji ko tallafin ma abinci da aka bayar har zuwa yanzu akwai wa'inda ko ko kwanan shinkafa daya ba a je gare su ba ballantana kuma a ce kuɗi mu dai fatan mu dai kawai shine dai a dawo mana da tallafin man fetur da aka cire kawai shine mai magana da dini filasiri lemu mazaunin akara kasar ghana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu gidan rido ta irin jamhuriyar musulunci barka ku da wannan safiya mai magana lawali na masu fulani daga karamar hukuma bungudu ta zamfara tarayyar najeriya don gani da wannan mauri maudu'i da kunka bayan na cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu sai da tallafi ga magidanta miliyan goma sha biyar domin rage raɗaɗin tallafin maheto na naira dubu ashirin da biyar na tsawon watanni uku to wannan ba mahita ba ce domin duk waɗanda za a wakilta domin ba kai waɗannan abubuwa ga da sun ka cewa za su kai ba domin mun saba gani ta kansu suke iyaka su cika aljihunsu daga su su 'ya'yansu kuma ƙasashen waje su yi annahu waliyasu da muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni na gari assalamu alaikum wa rahmatullah da farko sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to wannan tsari na shugaba bola ahmed tinubu abin kumya ne abin dariya kuma abin takaici wato an lullube akuya an lullube kura da fata akuya kenan abin da nake so gwamnatin bola ahmed tinubu ta sani shine dawo da tallafin man fetur shine hanya ɗaya tilo wanda zai magance matsaloli da yawa ganin yadda 'yan najeriya sana'o'insu duk suna da alaƙa da harkar man fetur harkokin sufuri da dai makamantan su to in dai ba dawo da tallafin man fetur ba kai don wani wani wani tallafi a ɗauki makodan kuɗaɗe ko ma miliyan nawa ne aka ba mu magidanci matuƙar harkar man fetur na da tsada to kamar an ba mutum ne da hannun hagu an karɓe da hannun dama ina fatan gwamnatin bola ahmed tinubu za ta dawo cikin hayyacinta ta zamana ta natsu ta dawo da tallafin man fetur shine mafi a'ala ga 'yan najeriya suna na mamman biniya ba'a awashe ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Lawal Sa'ad Daura daga Daura a jihar Katsina. To haƙiƙa mun yaba da wannan mataki na baiwa magidanta miliyan sha biyar domin tallafa musu abu ne mai kyau da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu yayi muna fatan wannan tallafi da ya ware domin baiwa magidanta miliyan sha biyar a faɗin ƙasar zai isa hannunsu domin rijiya ta sha bayar da ruwa ke hanawa muna fatan waɗanda za a wakilta su bayar da wannan tallafi isa ga inda aka yi domin su baya ga haka kuma wannan tallafi ya kamata a ƙara shi duba da yadda najeriya take da mutane kimanin sama da a mutane miliyan 200 ya kamata a ƙara yi wata wannan tallafi musamman yankin arewa na ƙasar suna cikin wani yanayi na wannan tsadar rayuwa da ake ciki domin tsada masifa ce muna fatan bola ahmad tinubu shugaban kasar najeriya zai kara wannan tallafi domin ganin ya fidda magidanta da suke cikin wannan yanayi na tsadar rayuwa ta hanyar wasu tallafin abin da ya sauwaka mai magana lawar sadarwa ku tashi lafiya tokar yi a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka ja mu je. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH da musulunci na Iran. Ni ne naku mai sauraron ku Jibrin Banga da ke jihar Bauchi Najeriya. Kama da wannan shiri da shi shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar to wani abu ne wadda idan Allah ya sa an dore a hakan to tabbas za a rage matalakawa raɗaɗi ta wani bangaren. Idan mu ce za a rage sabila da tsakani da Allah Najeriya mai iyar mana sai dai Allah. Saboda kowane shugaba burinsa in ya hau ya kama saskamanta adalci amma mun talaka najeriya mun sani suna saskamanta mana adalci amma mabiyan nasu yan majalisun su yan majalisun tsakanin allah su suke cutar da talaka najeriya ba wasu ba ne wa domin kowane shugaba yana hawa kujerar mulkin najeriya ne da kyakkyawar kudiri a ransa amma su shugabannin sun manta da kiyama su sun manta da cewa allah zai tambaye su ranar gobe kiyama akan shugabanci ya kamata a ce idan shugaba kaddamar da wani abu yana gadara da cewa akwai waɗanda ya naɗa wakilansa za su iya aiwatar da kuma ba shi ya gani mata tsakani tsakani da Allah a tsarin mulki ko a musulunci ne ba haka yake ba yawa saboda in aka ce kana shugaba ka shugaba na kololuwa a waje tana da kyau idan ka zo ka gabatar ka dauki wani ka domar da wasu wakilanka yana da kyau a ce ka dinga bibiyar wani abu ka ga ya yake tafiya to mu da fatan shi shine Allah ubangiji sa wannan abu ya dore wanda aka yi don su din su shaida Allah ubangiji ya ba da karfin gwiwa a daidai wannan lokaci ne na ku jibrin mai sauran kai da kullum jibrin ba banga da ke jihar Bauchi Najeriya ku tashi lafiya na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna nan Masalisu wanda ake kiran shi dozman shugaban na masu kiran sauran radio na Afirka rashin jihar da magana. To dangance da wannan mawuduki da ta mana bisa kan eh, shugaba Bola Ahmed Tinubu zai tallafa ma eh, talakawan shi miliyan eh, goma sha biyar. To a nawa gani maimakon wannan tallafi da za a bada na kuɗi ne zai sa a tallafa musu da abinci nake gani ya fi a ba da wannan kuɗin kuma bayan wannan da ba da kuɗin wannan mi zai hana hudo eh, kamfaninnika wanda zai zamanto an ɗauki mutane aiki musamman ma matasa don su eh, riƙe kansu da kansu ba a dinga ba su kuɗi ba ko ana sa masu abinci idan an yi haka ne nake gani kowa zai kama kan shi kuma bayan wannan kira gare ni ga shugaba bola ahmed tinubu eh, ya yi ƙoƙari da kama bangaren tsaro da haka da kuma noma da kiwo a basgari muke gani komi zai zo da sauki musamman ma kuma tsarin rayuwa assalamu alaikum biyo tehran jamhuriyar musulunci mai magana a gwarmaji daga garamar hukumar ningi a jihar bauchi ko shakka babu wannan kaddamar da bayar da tallafin kuɗi da shugaban kasar mu na najeriya bola ahmed tinubu yayi na cewa zai rabawa mutane miliyan goma sha biyar kuɗaɗe domin fitar da su daga ganyen talauci to ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba sai dai mu 'yan najeriya za mu iya cewa an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa domin shugabanni na baya sun sha kaddamar da irin wannan matakai to amma shiru kake ji wadda masu iya magana kan cewa kamar an shuka dusa ko kuma mu ce mun gaji daga fara saba mu ga kaho ba daga ƙarshe dai muke addu'ar Allah ya kawo mana shugabanni na gari a ƙasar mu Najeriya masu kishin ƙasar mu ba masu kishin aljihun su ba na gode biyo taron jamhuriyar musulunci sashin Hausa na radio Iran mai muku magana alkasumu ne a gada jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayi na saman wannan mataki wanda gwamnatin najeriya ta ɗauka na tallafin kuɗi da za ta ma al'ummar ƙasa ta koya ka raɗaɗin da al'ummar najeriya suke ciki to ni a gani na gaskiya wannan shiri da kasashen mu na afirka suka bijo da shi ba mai billewa ba ne in kuna son al'umma ƙasashen ku su samu sauƙi to tabbata sai kun koma wajen noma da kiwo musamman ma bangaren tsaro gwamnatin najeriya ba kalubalen da yake gabanki wanda ya kamata ki kawo magani shi ka ƙarshen shi illa matsalar tsaro saboda duk yankunan da aka san su da albarkacin arzikin noma sun ɗaiɗaita manoman wa'ansu sun bar noma wa'ansu an yanka su wa'ansu an kashe su kenan ka gani wannan kalubale ne wajen Najeriya saboda idan tallafi aka ba talaka shi di iyayi di iyayi ya mai wata kenan ka gani shugabannin mai sai sun gane cewa ba wai talakan Afirka ba kuɗi yake zo gwamnati ya rarraba mai ba a'a talaka iya samu tsaro ya samu magani ya samu abinci wannan magana ta ƙare kenan muna kira da gwamnatin Ebola Ahmad Tinubu ta sake nazari ta gani cewa kuma tallafin ma akwai wa'ansu rahotanni suke nuna cewa sai in kana da uwa bakin murhu kake samun shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta idan. mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Rabi mai aski shugaba na kungiyar masu kira da san radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Eh alhamdulillahi gaskiya ga yanda eh shugaba Najeriya Tinubu yayi in in dai haka kin za a yi shi ya dore to gaskiya muna taya dukkanin magidanta na Najeriya miliyan goma sha biyar waɗanda tallafin nan ya shafa na dubu ashirin da biyar murna kuma muna yi musu fatan alkhairi na Ubangiji Allah ya tabbatar da wannan manufa da ya sanya a gaban shi to amma ho sai dai ba amma ho kuma sai dai ba ba wai wannan tallafin ba ne ba kurum in Najeriya suka yi bukata suka yi bukata ga Najeriya illa iyaka kwanciyar hankali da tsadar rayuwa da aka shiga dan an samu ma kuɗaɗe idan babu abinci to kuɗaɗen wannan ba za su iya yin amfani ba fatan da zan yi dai abin da suka shiga hannun magidanci ubangiji Allah ya musu albarka Allah kuma ya ƙara tsaya musu a gaba su samu tallafin da ya yi haka ga magabatanmu na Afirka da dama suna da kuɗaɗe a hannuwansu wanda kuma huddo su a tallafa ma eh, eh, matalauta zan ce ko kuma yan uwa yake da wahala na gode jifure musulunci ta iran mai magana rabi mai aski da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio bai wacce hausa sashen hausa na mura irin barka da da fatan da kowa yana cikin koshin lahiya ra'ayina da zan bada akan wannan kuɗi da eh, tunubu ya ware zan ce wannan kadai ba zai isha ba abin ni abin da ya kamata tunubu ya kaddamar da shi ne na eh, maido tallafin eh, mai wanda ya sa mutane suna fama da talauci sosai kuma ya ba da hankalin shi wajen bangaren tsaro yana ga su ne muhimman abubuwan da ya kamata ya bada tun da yanzu misali in ma ba da tallafin za a yi na kuɗaɗe mutum nawa zai samu nawa ne za a ba magidanci abincin kwana nawa ne duka za a bashi kenan ga gani na cewa wannan bai isa ga 'yan najeriya da suke fama da akuwa ta wannan mulki na tunubu mai magana abdul ali bankula To masu sauraron mu duba da yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan doga aya a cikin shirin na wannan mako sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na mukoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in a cikin wannan shirin za ku ji cewa Ramin a yau dai baya jin daɗi, saboda haka ya kama hanyarsa ta zuwa wajen wani likita domin samun magunguna da zai amfani da su domin samun sauƙi daga rashin lafiyar da ya kamu da ita. Bayan zuhur ya kirayi abokinsa Muhammadu domin ya raka shi zuwa ɗakin sayar da magani. inda zai ga likita ya kuma ga mai aiki a wurin domin ba shi maganin da zai amfani da shi inda suka tattauna da likita dangane da abin da ke damunsa kafin a ji tattaunawar sai an fara sauraron kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya a cikin shirin kamar haka. روزتان به خیر برکه درانا. خانوم مالما نسخه تکرده شما دارید کانادا بفرمایید بسم الله دوستم است ابوکی نانی. لطفاً تو الله بدهید که بعد آقای دکتر مالن لکتا چشم تو دیروز جیا از دیروز دگا جیا سردرد چیوان کی من دارم نی اینا دا من میدهم نی زم بادا بسته ɗauri aspirin maganin aspirin روزی kowace rana Se. uku Kors. ƙwayar magani بخورید kasha Mamnun. نگوده خمیر دندان من گوگه حقوره مسواک بروشی من میخواهم نی این چه خمیر دندانی؟ ونه من گوگه کوره شما می خواهید اینجا؟ کی کچه سو انا مسواک بروشی ویترین قرن دورا کای یکی کوچک قرمی خمیره دندان من گوگی حقورا کوچک قرمی چرنگی ونه لونی مسواک چرنگی بروشی ونه لونی فرقی نمی کند بابونی بمبنشی آبی شودی مسواک آبی بروش شودی آماده وندا اکشریا دارو مگنی داروی شما مگننکا چهار هزار dubu تومان تومان چهار هزار تومان می شود زی کسان چه تومان دوبو پول کدی صندوق اکواتن بایر دا متشکرم Na gode. Na gode. To madalla, to jama'a masu saurare duka-duka ana neman kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Muhammad Rahajipur da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu Katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau dama saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na afirka a yau Shin wanda cin sa muke tunawa da wasu kwararru da suke wanda fashin baki kan mahimman batutuwa da suka faru a faɗin nahiyar Afirka. Da fatan masu sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla, a shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya. shirin za mu taɓa muku bayani ne abin da ya shafi juyin mulki na ƙasar Nijar ko in ce matsayinsa a tsarin mulkin ƙasa. Wannan juyin mulkin an yi ne a ranar Laraba 26 ga watan Yulin da ya gabata. Soji sun yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar yayin da soji masu tsaron shugaban ƙasa suka tsare shugaban Muhammad Bazoum. Ƙungiyar ra'atan arzikin kashen nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS rashin jagorancin shugaban Najeriya Bola ahmed Tinubu ta sanar da takunkumi ta sanar da daukan da kakaba takunkumi daban-daban bisa al'ada idan sojoji suka yi juyin mulki sukan sa kafa ne su ture kundin tsarin mulkin ƙasa gefe guda to a yau za mu so ne mu ji matsayin tsarin mulkin a kundin tsarin mulkin ƙasar ta Nijar. to akan wannan ne abokin aikinmu a nan birnin Tehran Muhammad Awal Kunya ya tuntuɓi shugaban ƙungiyar lauyoyi masu kare tsarin mulkin ƙasar Nijar da ke da hedikwata a birnin Yamai inda muka fara tambayarsa cewa Shin menene matsayin juyin mulki ne a kundin tsarin mulkin kasar Nijar? Lokacin da wato gwamnatin sabon gwamnatin Nijar ya tambayi wato Faransa ta jaye ta saboda ya yi wani hali wanda ba a yarda da shi ba. A lokacin na abin da Faransa ya kamata ta yi kawai ta jaye a musa gaskinta a wannan lokaci da aka ba shi ya kama hanya koma su Haka ne wato duka kundi na tsarin diplomasiya a duniya abin da aka ce ma convention de Vienne wato wannan babban kundi na da aka shi ne a dari a tara da sittin a cikin an rubuta an shaida ƙasa tana da incin ka tambayi wato wani jakadan wata ƙasa ya mata mazai ya wata ƙasa domin ya aika wata wani abu da bai danganta ba da ta da tafiyarta da tsarinta shi ne ya ba sai faransa ta wai ba zai tafi ba saboda ita ta aiko shi ne da shugaba ba zum amma ba ga shugabanni wayannan ba sabbi sojoji wayanda ba zaben su aka yi ba to duk irin wannan an wuta daga wato tsari na kundi masu tsara diplomasiya an wuta daga wani kungi na constitution kuma an shiga cikin ra'ayi na hangen kansa kamar faransa ta so a nan wato ta tilasa mana wani irin ra'ayi na tafiyar duniya shi kuma ba ba haka nan bane ba haka nan bane ba da an yi zuwan mulki kan ba a ce wani abu in kai zama da wani zuwan mulki kawai sai ka ci a matsalolin kamar zama zaka haka ne ake in dai nan kuma kai zama da su sai ka ci an a ne wannan wuya ta wannan shi igiya ce ta kama wadda ba ta da ƙarfi ba ta da kan gado ba ta da kan gado kuma da aka yi jayayya a lokacin a can faransa din ma ina ganin cikin wato na'ura a faransa din ma akwai kungiyoyi da yawa da muryoyi iri iri har a assembly national na faransa wanda suka kwatanta wannan ba hanya ba ce muka bi ta kirki. To, barista akwai maganar soji da suke nan cikin kasar Nijar, akwai na Faransa akwai kuma na Amerika. Ya me tsarin mulki ya ce game da wannan sojojin bayan an yi juyin mulki? To, shi dai a yanzu da shi da hanyar kudeta da mayan wannan tsari da a dakatar da shi amma a lokacin da waɗannan sojoji suka zo niyar akwai constitution kuma an cikin constitution an kwatanta da cewa wato duk wata wani zama na sojoji na wata ƙasa sai an tafi wato assembly national an tambayi mu a lokacin nan a matsayin mu na kwarar kula mun yi Allah wadda da irin wani abubuwa domin lokacin da yan faransa suka zo nijar babu wani ba a tambayi ba a tambayi na suna da wani izini kawai haka suka daga zauwa da gidaje da gumi da sai can daga baya ne aka daidaita bayan yan wani kula an yi allah wani an sha magana iri iri an sha muhawara iri iri to amma yanda tsarin zaman sojoji wa'annan na waje bai bambanta ba da zama na ambasadar ƙasa su wato zaman kan ta samu cin kanta idan ta ce waɗannan sojoji dubu da dari biyar da suke cikin nijar banna bukata da zaman ku maza maza ku tashi sai su tashi su tafi wannan abun ba yau ba ka fara shi a kasar nijar kan an yi a shekara ɗaya an yi shi a mali an yi shi a burkina faso a niyyar kanta an taɓa yin wannan abun shi shugaba sai kunta lokacin da ya ɗauki iko a alif dari tara da saba'in da hudu akwai sojojin nijar eh, faransa a nan yana ɗaukar iko shekara ɗaya ce wani a hankali jauki kunga ni bana son zaman ku a nan ko abu ne da an saba yin shi amma shi wannan macron wani irin shugaba ne a cikin shugabanni na france ma ya zo da akida iri iri da kibla iri iri yau da wasu kan garin ba in aka ce kai kana cikin kasan mutane sai ka wani zabar zabar kamar kasar kamar kasar bai kamata ba ya irin wannan wa'annan sojoji jar wa kake gani game da haɗin kai da aka samu tsakanin kasashen mali burkina faso da kuma gini cewa in aka taɓa niger da su ma za su kawo taimako eh, akwai zancen halin tattalin arziki na kasa sai ya to kuma wani kurshin daban halin to duka wani na ƙasashe wato tsashin yayan faransa ne kuma a can kin ma duk abin da muka tambaya nan burkina da mali sun tambaye shi kuma sun yi wani yan shayayya da france amma shayayya ya zama ba a nan daga ta mali ita mali da ita burkina faso da suka ce su tarkar su aiki da yawancin su mali ya suka zo to ta ta mu guda ce duk abin da muke allah wani da shi guda ne france ta sa mu cikin wato wani yanayi tattalin arziki zancen wanda na fa kuma zancen zaman wansu. ta mai da wannan yanki na sahel wato ta hango abubuwa da yawa akwai abin da take so ta yi ba yau ba ta fara tun kan yan dafan nasu na nijar akwai wata aikace aikace da france so ta yi allah bai bata ba kuma wato muna ga alamun kai za tare da wannan magana sai ya zamanto nan kasashe duka wato ya zamanto matsalar guda ce kuma kibilan dace kenan ya kamata a yi a gama hankali a yi kungiya guda tunda a cikin wato yanayin na sai da yawo kasashe goma sha biyar matsalolin ba iri ɗaya ba ne ba kibalar ba iri ɗaya ba ce ba amma wa'annan uku mun su ya zo ɗaya wato ina tama shi ne babban kungiya ma ta sa aka yi karyan wannan babban kungiya da aka ce ma alliance da ke tafi shahin kuma wannan abu ne wanda in kasashen wa'annan uku to ina ƙara haɗa gine ita gine ta ciki amma gine ita ma an yi juyin mulki amma wa'annan uku wato ciwon su ɗaya ne kibalar su guda ne tun guda ne ya harare su duk abin wanda wato ake zargi da shi daga orange duka da ya shafi waɗannan uku kuma yau duniya kowa ya san da irin arzikin da yake kwanci a cikin waɗannan ƙasashe guda uku da ake cewa wai su ne da wanda suka kowa talauci a duniya to amma yanzu kowa da kowa ya gane gari ya riga ya waye ina tamma abun da aka yi amani da kwata zimbabwe burkina faso lokacin na muna ganin sun mu yana ba mu shawa amma kuma yanzu abin da ake tafiye da shi yanzu a wato ya yi ma ba da inganci ya yi ba da wato kuzari na yaƙi game da zancen inganci a cikin dari bisa kan dari hmm. inganci yanan ba inganci da muke nema wato ina neman zancen independence zauwa ƙarshen wannan zartar ziniya wannan zartar ciki da france da ke so ta yi bisa kan wato a cikin ƙasashenmu da bisa kan zancen diplomatiya ɗinmu abin da shaye mu ina ma yau kowa ya gane kuma ina su yaƙi ne tashi wanda ba a bar shi ba ko wannan soja sun tafi a tsaye ya kamata a tsaya saboda ita France wato tarihi ya kunta mana ita ba barci ba take kuma ita ko ka kore ta tana nan dai tana neman ta dawo daga wasu kan wata hanya ba su wani irin zai. to barista a tambaya ta karshe zan ce akwai wasu abubuwa dai muhimmai a cikin da nan gaba me ya mu neme ka kara mana bayani me za ka ce game da matsayin rasha da take so ta kare kasan nijar musamman da yake mai yawa ma akwai sojojin wagana a cikin wannan kasa ta nijar kashi kuma an ce shugaban wagana din ya rasu me za ka ce haka a gurguje kuma ta karshe eh, to yanzu dai wato a taƙaice nijar ta tabbatar da cewa ba ta wata alaka da Wagner ko kuma da ƙasar Rasha ko da wasu ƙasashe a kan bacin da abin da Faransa ke yi. Har yanzu dai wato ba mu da hujja ingantatta wadda za ta ba mu damar mu wannan magana. Amma shi babban inci ya zamanto kana da damar ka yi alaka da ƙasar da kake so. Eh, kai ya zamanto France ta kewaye mu wani tsangaye ta mai damu kamar wani kare ta wani hili ta wata gona ta ta wanda ba wanda ya shiga ba wanda ya kamata shiga ya kaɗai kamata da zama ta yi abin da ta ga dama ta ɗauki abin da ta ga dama ta kai mai inda ta ga dama ta hujja mata da inda ta ga dama to ai duk zabar zabaran na France ta yi France ta yi wato ana gudun in ta tafi menene zai zo a gurbi watakila Rasha watakila eh, Shin watakila kasar Turki watakila Iran za su zo to duk akwai wannan wato furgitan a wajen Faransawa to shi wato mutum ne da yake ba za ka hudda wannan bane ba dan ka kawo wannan dan wancan in ka kawo shi ma dai ai ba zawa bane dai yau kenan a yanzu na farko wato France ta tahi kuma ta sha ba wani na kasashe lahiya a sunan inci kowace kasa da tsarin ta ya bata kuma da tsari na biya da ya bata na biyu kowace kasa tana da incin da yi tattalin arzikinta da yi tattalin tsaronta da yi hulɗa da harkokinta da wanda take so amma a cikin kiyaye incinta a cikin kiyaye wato darajarta a cikin kiyaye ɗaitere na al'ummarta da kuma na gobenta To ma saurare laifin daɗi karewa gashi mu karo bayani a man lokaci ya mana halinsa. A madadin bakonmu a wannan shirin barista mai da bukar shugaban ƙungiyar loyi masu kare tsarin mulkin ƙasa a jamhuriyar Nijar da ke birnin Yamai na ƙasar. Ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya. muna gayyatar ku zuwa shafinmu na gizo wato www.cb1.ng da wannan zamu gare sai idan Allah ya kai mu can jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudun kowa da kowa ne ki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كول دافيد كول هائمت هتصدق بها شلوم مش الدير تخنيوتاف مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز شدور خوزیر مشاهده شده و خمیشیم از شواف و سریم. تلفیش آن ها بین لومی آل هگالیم تا 24 متریم به تدر 24,442 و 25 کیلو هرتز. جام شدور خوزیر.